haɗin kai na zamantakewa babi ne mai faɗin dangantawa amma abin da ke tabbas gare mu haɗin kai a zamantakewa kwanciyar hankali ne zaman lahiya ne rayuwa ne cikin fahimtar juna da kuma cikin lumana duk da bambance-bambancen da ke akwai me yasa aka zaɓi wasan kwaikwayo kuma kakane wasan kwaikwayo yake wani ginshikin haɗin kan al'umma kun sani wasan kwaikwayo wata hanya ce da ake amfani da ita tun can da don isar da sako kuma a nisha'anta a sha hankali a wayar da kai ko ilmantarwar wata al'umma mu mun yi namu nazari mun diba a kan yanayin ƙasar Nijar wa'anne ne kayan aiki wa'anne ne matsakan bi da za a iya amfani da su domin wayar da kan al'umma cikin kyautawan yanayi sai muka kididdige hanyar yin wasan kwaikwayo hanya ce ta isar da sako ba tare da yi wa 'yan kallo abin bakin rai ba amfanin wasan kwaikwayo shine muna yin sa ko ina mun yi sa cikin dukkan jihohin Nijar cikin mafi yawan kwamin kwamin da gundumomin Nijar dukkan anguwoyi ya zan akwai yanayi na rigingimu ko babu makamin da muka fi amfani amfano da shi shine wasan kwaikwayo don 'yan kallo su ma su hallara a cikin wasan tare da sa bakin su. Muhimmin gimshikin wasan kwaikwayo shine na yin sa tare da 'yan kallo bisa kan wata rigima don ko sai in rishin jituwa ya afku ne muke iya girka wasar kuma mu wayar da kan jama'a ta hanyar wannan. Yanzu muna ƙoƙarin zama kusanci ta yadda za mu yi mu faɗaɗa bayanan yaya za mu sa jama'a ta sa bakin ta cikin wasan to nan ne ai abin mamaki yake a nan ne ya zamanto wajibi na a kiyaye kalmar da za a faɗa dangance da yanayin don kar a bullo wata rigima maimakon samun mafita akan rashin fahimtar da ke akwai wato wannan shine kullum musamman ma na wasan kwaikwayo wanda ake iya shiga da shi ko ina har ma cikin gidajen kasu muna yin sa har ma ga mutane matsananta ta hanyar wannan wasan kwaikwayo na jama'a waɗanne canje-canje ne kuka lura da su? Tun somawarsa har zuwa ƙarshen faffagan ne mun samu canji na musamman da farko kasan 'yan matan da suka kai kansu ka rubuta kansu a makaranta da kuma sakamakon don mun yi wasan akan rike iya mata a makaranta ayyukan gida gaba-gaba muke yin su bisa kan ma'udai daban-daban kuma mun samu babban sakamako na musamman bisa cin nasarar iya mata a makaranta. See you, my love.